Daga nan gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu raron ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 21 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Suna Nasar Fili Hashin Gumel tare da Harziya Kyari da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai. Jami'in tsaron uh, bakin teku a amurka zai bayyana gaban wata kotu yau alhamis bayan da masu gabatar da ƙara na tarayya suka yi zargin cewa ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da ba a taba ganin irinsa ba da kuma kashe mutane da yawa a cikin amurka sojojin siriya waɗanda amurka ke goyon bayan su sun miƙa wasu mayakan isis ga hukumomi a iraki a yayin da suke jiran a fara ƙaddamar da wani farmaki don fatatakar 'yan bindiga a wuri na ƙarshe a siriya da har yanzu suke hana ƙungiyoyin mayakan To kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko waye ba sun kai hari tare da kashe mutane masu yawa ƙauyen Ibete da ke jihar Benue. shi wanda aka kashe shi nan da ƴaƴansa sai mu fara jin ihu so an kashe jiwo an kashe jiwo da matansa da ƴaƴa guda bakwai haka kuma za ku ji cewa shugabannin al'umma a yankin kudancin najeriya na ci gaba da kira ga 'yan ƙasa da su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana duk kashashen duniya duk da za a yi zaɓe suna zuba ido cewa a yi zaɓe na gaske a yi zaɓe na wanda zai kore wanda ya dace da template da aka bari a duk duniya sai kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki da za mu kawo muku a wannan la'asariya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Wani jami'in tsaron bakin teku a Amurka zai bayyana gaban wata kotu yau Alhamis bayan da masu gabatar da kara na tarayya suka yi zargin cewa ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da ba a taba ganin irinsa ba da kuma kashe mutane da yawa a cikin amurka 'yan sanda sun kama christopher paul hassan a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun kwayoyi da makamai bayan da aka gano wasu tarin manyan bindigogi da makamai da kuma kwayoyi a gidansa da ke wata unguwa a wajen washington ana sa ran masu gabatar da karan na gwamnatin tarayya za su yi muhawara yau alhamis a zaman neman belinsa da aka yi akan hassan ya ci gaba da kasancewa tsare har sai lokacin zaman shari'arsa mutumin da ake zargi da niyyar kashe fararen hula da basu ji ba basu gani ba da yawa a kasar a cewar sanarwa da kotun ta fidda kotun kuma ta bayyana hassan a matsayin dan ta'addanci cikin gida mai neman yin abubuwa da za su zama illa ga bil'adama don kawo tsaiko a ayyukan gwamnati bayan makamai da miyagun kwayoyin da aka gano masu bincike sun kuma gano wasu takardu da a cikinsu aka yi zargin cewa hassan ya nema a tada hankali ya kuma bayyana muradin kafa kasar turawa zalla sojojin siriya waɗanda amurka ke goyon bayansu sun miƙa wasu mayakan isis ga hukumomi a iraki a yayin da suke jiran a fara kaddamar da wani farmaki don fatatakar 'yan bindiga a wurin na karshe a syria da har yanzu yake hannun kungiyoyin mayakan wani jami'in tsaro na iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press yau alhamis cewa tura mayakan da aka yi ya kunshi 'yan isis na iraki fiye da 150 yayin da kamfanin dillancin labaran reuters ya ambaci wani magajin gari a iraki na cewa wasu manyan motoci guda goma ne suka kwashi mayakan iraki da na kasashen waje zuwa cikin iraki rundunar 'yan tawayen syria da na kurdawa ke jagoranta ta daidai tana jiran fararen hula su bar ƙauyen bagus kafin ta ƙaddamar da farmaki don 'yantar da garin 'Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka na shirin fito da wani ƙudiri wanda zai kalbance dokar ta ɓaci ta ƙasa da shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana a kudancin ayyakar ƙasar. kudirin wanda ɗan majalisar wakilai na jihar texas jacqueline castro ne ya gabatar da shi ana sa ran gobe juma'a za a gabatar da shi kuma ta yiwu a kada kuri'a a kan batun a majalisar tarayya zuwa tsakiyar watan maris shugaban majalisar wakilai nancy pelosi ta fidda wata wasiƙa jiya laraba tana neman 'yan majalisar daga jam'iyyar democrat da republican su sanya hannu a matsayin masu goyon bayan matakin ta kuma ce matakin zai samu karbuwa da sauri a makon da ya gabata ne trump ya ayyana dokar ta ɓaci a bakin iyakar amurka da mexico bayan da 'yan majalisar dokokin suka kada kuri'a a kan wani ƙuduri da ya amince a ware kuɗi kusan dala biliyan 1.4 don tsaurara matakan tsaro a bakin iyakar amma ba su biya bukatar da dala biliyan 5.7 da shugaban ke nema ba labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc ƙasar Amurka biyar da ke cikin mutane takwas da aka tsare a ƙasar Haiti a ƙarshen makon da ya gabata saboda mallakar ƙananan bindigogi da wasu makamai sun dawo Amurka. jami'an amurka da na haiti sun ce mutanen sun bar port-au-prince babban birnin kasar haiti jiya laraba da rana kafin lokacin da za su garfana a gaban kotu ba a dai san takamammai abin da ake zargin mutanen da shi a amurka ba ko kuma inda ake tsare da su da safiyar jiya laraba jaridar miami herald ta ambaci wata majiyar 'yan sanda na cewa sun tafi wato amurkawan biyar an gano cewa mutanen tsofaffin sojojin amurka na musamman da ake kira navy seals da turanci kenan wato christopher michael osman da mark mckinley da tsohon sojan amurka da ya yaƙi kent leland croker da kuma wasu amurkawa biyu dustin port da talon ray burton an samu mutane ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma ƙananan bindigogi da jiragen sama marasa matuƙa da na'urar samun bayanai daga ɗan adam a cikin motocinsa da basu da ko lamba. Yayin da China da Amurka suka koma kan teburin muhimmiyar tattauna a birnin Washington yau Alhamis, alamu ya nuna cewa ta yiwu bangarorin biyu su cimma yarjejeniya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ba da rahoton cewa masu manyan jami'an cinikayya daga bangarorin biyu na kokarin cimma wasu manyan yarjejeniya guda shida da zumar warware muhimman batutuwa masu sarkaki. kuma daga batun fasaha da batun tallafin ƙasa da kuma kutsen yanar gizo. To labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kai hari tare da kashe mutane masu yawa a ƙauyen Ibeti da ke jihar Benue. Zainab Babaji na ɗauke da cikakken bayani. Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ko su wane ne ba sun kai hari a ƙauyen Ebete da ke yankin Agatu a jihar Benue suka kuma hallaka mutane takwas wasu hudu kuma na kwance a asibiti ana musu jinya. Ƙauyen na Ebete dai na gabar kogin Benue ne da ke kan iyakar jihohin Benue da Nasarawa. Wani mai suna Collins Edace dan uwa ne ga iyalin da aka kashen ya kuma yi min ƙarin bayani. Shi wanda aka kashe shi ɗin nan da ƴaƴansa. Misalin karfe sha ɗaya domin arba'in da biyar haka. Sai mu fara jin ihu mu zo an kashe shi an kashe shi kafin ma mu gudu daga cikin ɗaki mu haye mu je wallahi an riga an kashe shi ɗin da matansa da ya'ya guda bakwai kuma waɗanda suna da rai mutane biyar ne amma birnin gaba ya ya shafe su ba sosai sosai muka kwashe mutane biyar na muka hayar da su akan hanya wanda birnin ga ya same shi a ciki shirin ya rasu kan hanya mutane bakwai suka mutu su rasu a cikin agun a kan hanya ɗaya ya rasu ya zama mutane takwas kenan. wani yanayi ake yi a wurin akwai sojoji a wurin eh sojojin sojojiya su masu hoto sun da za su kai ma gwamna kilo kuma ya zo gun yanzu za ka mu tsaye da mutanen ba sojoji ba komai ne sauya nan. to yanzu me kake ganin kamar ya kamata uh, hukumomi su yi. sun ba su bincike mana mu ta mana da sun zo mana aikin nan da mun gode Allah. Kuma na biyu, tana suna asibitin nan in sun taimaka mana to da za mu gode. Daga jiya zuwa yau muka samu abun 100,000 muka kashe yanzu haka. Gaskiya abun tana da wuya mana. Da na tuntuɓi jami'an 'yan sandan jihar Benue kuwa mai magana da yawon rundunar DSP sai a Anene ta shaida mun cewa lallai lamarin ya auku. Sai dai a cewarta kwamishinan 'yan sandan jihar ne zai iya bani ƙarin bayani kuma a lokacin yana taron masu ruwa da tsaki kan zaɓe mai zuwa. Bayanai dai sun nuna cewa mutane goma sha shida ne suka rasa ransu a harin na jiya Laraba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. gade mai gina mai mugunta. gade mai gina To madalla Allah ya kyauta a gaida Zainab Babaji. A yayin da ya rage kasa da sauyi a 48 a gudanar da zaben shugaban ƙasa a Najeriya, shugabannin al'umma a yankin kudancin Najeriya na ci gaba da kira ga 'yan ƙasa musamman ma matasa da su fito domin kaɗa ƙuri'a. Domin samun nasarar zaben, wakilin mu baban Babangida Jibrin ya aiko mana da karin bayani daga Lagos. a wani taro da sarakuna da shugabannin al'umma suka gudanar a birnin lagos shugabannin yankin yarbawa da kuma na sauran sassan najeriya sun yi kira ga matasa da su cewa rikici a lokacin zaben kasa da ke tafe da kuma da kira gare su da fisto kwansu da kwarkwasansu su domin kada ƙuri'u oba hamid adekunle makama shine basarake ko oluwa na kuta a jihar osun wanda kuma ya jagoranci sauran sarakuna a wannan taro in allah ya yarda addu'a mu duk masoyan najeriya addu'a mu shi shine allah sa mu gama wannan zabe lahiya amma 'yan siyasa mu su fatina cewa dole sai kasa tana da kwanciyar hankali sannan ne burin su fa zai cika cewa ah, zan yi mulki a najeriya in ba zaman lafiya ba abin da za su samu ka lura a sassan duniya yanzu duk kashashen duniya duk da za a yi zabe suna zuba ido cewa a yi zabe na gaske a yi zabe na wanda zai kore wanda ya dace da template da aka bari a dufadin duniya rage zaben kasa da aka yi dai na makon da ya gabata ya sanya wasu matasa da masauran al'umma yin barazanar kauracewa zaben da za a gudanar a ranar asabar to sai dai kuma kiraye-kiraye daga shugabanni da jagorori na al'umma yana sauyi ga irin waɗannan masu neman kauracewa zaben ga dai rayuwar wasu matasa da na zanta da su a regas game da zaben na ranar asabar sunana muhammadu kabur sai ba zan koma da muhimmin wannan zaben shine yanci na jan jefa kurata shi sa zan koma nan zaben wasu matasa yan wanka suna ta su ba za su koma ba wani kira za ka gare su a su ana yana kiran su wanda duk yace ba zai koma bai da kishin kasar shi ne shi yasa amma dai kana kishin kasar ka ya kamata a ce kai ma ka koma ba na bin bacin rai bane lokacin da an ce an daga a koma ma an daga ma sati shida ma an koma balantana sati guda ba na bane in Allah da an mu nasara muke so to sana malam sana malam Isa to malam Isa ya batun zabe zaka je arewa zabe ne ko a gaskiya ba zan je arewa zabe ba saboda ƙuri'a ta ta nan ce Lagos saboda haka abin da sa ba zan je zabe ba kenan a gida saboda ka tsaya ka zabe yancinka in ba ka ka zaɓi yancin ka ba an baka a baya gaskiya sunana alhaji mustapha ali ina kira ga al'umma do allah do annabi a yi zaɓe lafiya a wanye lafiya mu ma yanzu hakan nan ni ma yanzu ina kan hanya ta tafiya gida domin ni ma in jan kada tawa kuri'ar jama'a don Allah eh, mu yi zaɓe cikin lumana. Shi ma a bangaren sa sarkin Fulani legas Alhaji Muhammad Bambado tsokaci game da zaman lafiya tsakanin al'ummomin Najeriya daban-daban musamman ma dai a wannan lokaci na zabe. Siyasa abin da ya gada kenan kowane lokaci siyasa yana zuwa da nashi irin yanayin in ka duba ka gani a baya ma ai akwai lokacin da aka yi da wannan dage-dagen kuma kuma an yi kuma an zauna lafiya kuma in allah da za a zo a jefa kuriya eh, kamar yadda ya kamata za ka dai domin kara masu zaben gwarin gwiwa gwamnati ta ayyana ranar juma'a matsayin ranar hutu kana kuma wasu kamfanonin jiragen sama da motocin haya sun ayyana rage kudaden sufuri domin ba da goyon baya ga masu sake komawa jihohinsu gudanar da zaɓukan haka ita ma gwamnatin tarayya da wasu gwamnatocin jihohi sun umarci biyan albashin ma'aikata duk dai domin samun sukunin zaben babangeji prim murya amurka daga lagos To madalla a gaida baban gida Jibrin har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka wanda yanzu agogo ke cewa karfe goma da minti goma sha hudu na safe agogon Washington. Ga shirin na gaba. A masu sauraron mu barkanmu da warhaka. ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma. domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya a cikin shirin namu na yau za mu yi magana ne akan ciwon siga ga yara. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon siga ga yara? a cikin satuttukan da suka wuce an yi bayanin ciwon siga kuma an yi bayanin ciwon siga cewar kala biyu ne akwai wanda ake cewa type 1 Uh, wanda saboda babu isasshen sinadari ne na insulin akwai kuma type 2 wanda shi kuma insulin din baya aiki sosai to a yara mafi yawancin lokaci type 1 din nan wato kasancewar babu sinadarin insulin din shine dalilin da ya sa suke samun ciwon sugan nan ah, akan samu kaɗan daga cikinsu yawanci yaran da suke da irin taiba wato obesity idan ya tsanani akan iya samun wasu daga cikinsu samu wancan kashi na biyu da ciwon diabetes a yara yana da matsala sosai kusan fiye da manya kasancewar yara ga yanayin yadda rayuwarsu take na daidai suna girma ne saboda haka ana samun canje-canje sosai a yanayin jikinsu da girmansu da kuma buƙatar shi kanshi insulin ɗin da suke samu kuma saboda wala Allah al'umma ba ta san cewar yara suna samun ciwon sigar nan ba mafi yawancin lokaci ba a zuwa asibiti a kan lokaci ko kuma idan an je asibiti a kan lokacin sai a samu matsala ba a yi da can an tabbatar da cewar ciwon siga ba ne a yaran a wani lokacin ma akan tabbatar din amma sai iyayen siga kamar almara ce ba za su yadda ba sai su tafi har sai an samu matsala kafin ka kuma ganin su saboda ka ciwon siga yana faruwa ga yara kuma wancan kashi na farko wanda ya fi matsala shine mafi yawanci a yara me ke kawo wa yara rashin isasshen shi sinadarin insulin da kai bayani wanda har zai iya haifar musu ma da ciwon siga mafi yawanci ba a san dalili ba wani ana ganin saboda yanayin kwayoyin halitta ne wato na jinsin jin abinda ake cewa da turanci jin wato kamar abu ne da wala Allah ko an gado shi daga kakanni ko daga iyaye da sauransu akwai lokacin da kuma zai kasance ko wurin yanayin shi kan shi bangaren jikin da yake wanda da turanci yake kiran shi pancreas wanda yake shine yake sana'antar da shi wannan sinadarin na insulin shi ya samu matsala ko kuma bai girman da ya kamata ta yi ba sai ya samu matsala to yakan iya kawo ya zama kenan ba a samun isasshen sinadarin wannan insulin mafi karanci akwai ah, lokacin da cutar irin eh, hangun da ake cewa mams din nan akan samu amma wannan kaɗan ne daga cikin yaran da suke da ciwon siga eh, da yake zama dalilin wannan sukan samu abin da ake cewa mumps pancreatitis wato ya kasance wannan bangare na jiki da ake cewa pancreas ya samu matsala daga waccan kwayar cuta ta mumps sai ya kasance ta danyi damejin din bangaren da yake sana'antar da wannan sinadari na insulin to amma mafi yawancin su ba a san dalilin da yasa kawai dai jikin baya ba da isasshen sinadari kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi cin karo da wannan ciwon suga na yara zai iya faruwa a kowane irin shekaru na ga yaro dan shekara biyu na ga yarinya ya kasa da shekara biyu da ciwon suga akwai waɗanda kuma sun kai shekara sha biyar sha shida kafin su samu cuta saboda haka zai iya faruwa a kowane shekara na rayuwa. Likita menene bambancin ciwon siga na yara da na manya? To duk cutar ɗaya ce amma bambancin ya zo ne saboda yanayin yadda take bayyana da kuma yanayin maganinta. Uh, misali shi babba ai za a ce ya gama girma misali za ka iya lissafin ga abin da yake bukata misali na magani in ka sa shi tsawon lokaci ba ka buƙatar canji sannan babba ya fahimci ciwon kuma baka da matsala da shi wurin bin dokoki sosai ko da yake ko a manyan gaskiya akan samu matsala wurin bin dokokin nan to amma kai tunanin yaro karami misali a ce shekara biyar a ce kullun a rayuwar shi za a mai allura sau biyu haka ko sau uku a rayuwa abu ne mai wahalar gaske sannan idan ciwon diabetes ya kama yaro to za ki ga kusan za ka ce gaba ɗaya gidan ne kuma banda gida dole fa a wurin magani sai an duk wani wanda yake da alaka da yaron nan kamar malamin makarantar shi da inda zai je sai an fahimci ciwon nan sai an ilmantar da waɗannan mutane da zai ma'amala da su saboda su gane hatsari idan alamun hatsarin sun bayyana da kuma matakan da ya kamata su dauka maimakon misali idan babba ne watakila shi kaɗai ne in kai mai bayani ka nuna mai illolin zai fahimta kuma zai ɗauki matakan da ya kamata yaro ba haka yake ba likita tun farko ma wasu alamomi yaro yake fara nunawa da har za a zargi cewa lallefa wannan ciwon suga ne yaron ke dauke da shi to alamomin nan suna da dama um, akwai misali ya kasance yaro yana cin abinci isasshe yana shan ruwa fiye da kima amma yana rama ba dalili misali yaron da da baya fitsarin kwance cikin dan lokaci gangane sai a ga ya dawo yana fitsarin kwance yana rama ba natsuwa ba karfin jiki wasannin da aka sani da yaro baya yi dan abu kaɗan ya gaji zai iya zama alama ta ah, ciwon diabetes za ta iya zuwa bagatatan kawai ciwon ciki amai ba karfin jiki wani lokacin sai su fara girgiza abin da ake cewa convulsion wani lokacin sai su fita daga hayyacinsu abin da ake cewa kwama da yawa daga cikin yara wani lokacin sai sun kai wannan matsalar sun wannan matsayin na cuta kafin ma a gane cewa suna da ciwon saboda wala Allah ba a matakin da ya kamata ba ba a gwada ba ba kuma a yi tunanin shi ba sai sun samu wannan matsalar ne an je asibiti sai a gane cewa ai wannan ciwon sukari ne kwanaki wato satin da suka gabata mun yi magana akan ciwon siga ga manya da kuma ma ilimantar da mutane akan ita wannan ciwon siga inda muka fahimci cewa mai ciwon siga idan ya ji ciwo ya kamata a bawa shi wannan rauni cikakken kulawa ba kamar fatarsa ko kuma ciwon yakan samu matsala wajen warkewa shin ga yara haka abin yake ko kuma daban ne To ga yara ma yakan iya zama daya saboda duk matsalolin da ake dai eh, na magana cewar idan hanyoyin jini suka taɓo babu isasshen jini zuwa ga wurin da raunin nan ya samu sannan saboda akwai sigan nan da yawa kwayoyin cuta za su samu abinci za su taru za su iya yawan sukarin nan da ciwon yana kawo matsala wurin garkuwar jiki saboda haka duk wannan abubuwan suna faruwa a yara kuma sukan samu matsaloli kamar irin su ciwon koda da ake samu ciwon zuciya da ake samu hanyoyin jini su samu matsala kwakwalwa duk matsalolin da suke faruwa a manyan nan suna faruwa a suma yara To likita misali idan yaro ya sha fama da cutar tun da yaro ne ya ci karo da cutar tun yana kananan shekaru. Shin idan aka kula aka ɗauki matakin da ya dace yakan zo ya warke kwata-kwata? Eh, gaskiya magana warkewa da wahala saboda matukar babu eh, sinadarin nan na insulin ba kin ga ba maganar warkewa amma akan sa su akan magunguna shi sinadarin insulin din nan suna girma ana duba abin da ya kamata kuma yanzu ci gaba ya sa misali an samu waɗanda su kamar famfo ne za a makala a jikin cikin mutum yana tafiya ya harkokin shi lokacin da jiki ke buƙatar eh, sinadarin insulin nan sai mashin ɗin ya sake abin da ake buƙata to amma magana a ce an warke gaskiya da wahalar gaske to likita wani shawara za ka ba wa iyaye domin kulawa da yaransu musamman idan aka ga yaro ya fara wata ɗabi'ar da bai saba yi ba a yi gaggawar ɗaukar mataki don kar ta zo ta haifar da wata matsala babba. Da yawa cututtuka a yara idan suka faru babban matsalar da ake samu shine na rashin ɗaukar mataki akan lokaci. saboda kasancewa yaro na daidai ba lalle shi ya bayani ba ah, na biyu kuma in yi bayanin wala'alla in an ga ci gaba da wasan shi sai ya dauka ba wata matsala ba ne sai ya kasance ba a bashi muhimmanci ba to amma yana da kyau a dauki matakan nan a kan lokaci saboda idan ba ɗauki matakai a kan lokaci ba sai a shiga wani halin kuma a samu matsalar da ya kamata a ce an iya guje mata To masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma za mu je ga sashen ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Adamu Habu Umar Inyanga daga karamar hukumar Taura jihar Jigawa ya ce muryar Amurka ku tambaya min likita game da cutar mura. Me yasa cutar mura ta fi yaduwa a lokacin sanyin hunturu? To likita gare ka. To ita dai cutar mura kwayoyi ne na mafi yawanci kwayoyin cuta ne nau'in virus suke kawo ta sannan kuma ana yada ta ne ta hanyar idan ka shaki kwayoyin wanda suke fitowa ko wanda yake da shi yayi atishawa ko yayi tari ko yayi magana to la'alla ga lokacin sanyi zai kasance kofofi a rufe iska ba ta gittawa kuma mutane na taruwa a wuri daya saboda yanayin sanyi wannan zai sa dandanan a yada ta cikin al'umma da mutum da ya yi atishawa misali a ce akwai daki da mutane a ciki duk wanda ya shaka shi ma kaga kenan yana cikin hatsarin ya kamu da da wannan cutar. Masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake muku fatan mu huta lafiya. To madalla da hawa Umar da shirin lafiya uwar jiki yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Gali Surajo paki ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Dan Allah ku bani dama in yi kira ga 'yan uwa na matasan Najeriya cewa dan Allah kada su yi fushi ya kamata mu fito mu zaɓi wanda muke son ya shugabanci ƙasarmu Najeriya a zaɓen ranar Asabar da yake tafe kuma mu kaucewa duk wani abin da zai kawo hatsaniya yayin gudanar da zaben a ƙarshe muna addu'a allah ya zaɓa mana shugaba na gari kuma allah ya sa a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana sai kuma saƙo daga alhaji mele yusuf ya ce assalamu alaikum bai hausa yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware akan harshen uwa hakika rana ce mai matukar muhimmanci kuma abin alfahari fatan mu dai Allah ya bamu iko rike harsunanmu na gado sai kuma daga ƙarshe muna tafi da sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum biyu Hausa fata na da ƙasa ta Najeriya Allah ya sa mu yi zaɓe lafiya mu ga bayan zaɓe lafiya Allah ubangiji ya zaba mana shugabanni mafi alheri. thank you To madalla mun gode da wanda suka samu damar aiko mana sakonni sai a cigaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawowa da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice. jami'in tsaron bakin teku a Amurka zai bayyana gaban wata kotu yau Alhamis bayan da masu gabatar da kara na tarayya suka yi zargin cewa ya tattara makamai don kaddamar da harin ta'addanci da ba a taba ganin irinsa ba da kuma kashe mutane da yawa a cikin Amurka. 'Yan sanda sun kama Christopher Paul Hassan a makon da ya gabata bisa zargin mu'amala da miyagun kwayoyi da makamai bayan da aka gano wasu tarin manyan bindigogi da makamai da kuma kwayoyi a gidansa da ke wata unguwa a wajen washington sojojin syria waɗanda amurka ke goyon bayansu sun miƙa wasu mayakan isis ga hukumomi a iraki a yayin da suke jiran a fara ƙaddamar da wani farmaki don uh, korar 'yan bindiga a wurin na ƙarshe a syria da har yanzu yake hannun kungiyoyin mayakan wani jami'an tsaro na iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press yau alhamis cewa tura mayakan da aka yi ya kunshi 'yan isis na iraki fiye da 150 yayin da kamfanin dillancin labaran reuters ya ambaci wani magajin gari a iraki na cewa wasu manyan motoci guda goma ne suka kwashi mayakan iraki da na kasashen waje zuwa cikin iraki. To ma da la'a gaishe ki masu raro nan maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya zarta shafukan mu na yanar gizo domin jin wannan shiri ko sake jin shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafin ma na Facebook yanzu a Hadiza kare ta na gabatar da shirin da kuma wanda ya hada shirin ya bada umarni Tufa sai kuma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan amma yanzu ga daula da zarau ɗauke da shirin yau da gobe shirin matasa